mai sa jihar difa inda wani matashi ya yi amfani da ilimi fusa'a ko in ce basirar da allah ya bashi domin kirkiro wata mota abinda wasu ke ganin ya kamata a tallafa ma ire-iren waɗannan matasa da ke nuna bajinta ko suke nuna kuzari irin wannan domin ci gaban ƙasar nan ga rahoton abdurrahman bukari daga can difa generation chani wannan shine dai sunan wannan motar da ke yawo a nan cikin garin difa a yau da kimanin watanni biyu matukin wannan mota shine dai jaje kore wannan matashi mai shekaru 29 da haifuwa wanda aikin shi shine dai sana'ar sudur daga wannan fusa'ar tare da hazikanci jaje kore na sa ran kawo tashi gudunmuwa a cikin wannan kokor ta neman yanci da majalisar sayan spain ta sa a safin gaba tun ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 wannan motan allah ne ya bani baiwa da basira na tashi na kera ta na hada da ga karahuna na hada da injin nape na hada da tayoyin moto na hada da kayan mota haka nan na yi ta hawan baba cani da sati na fara aikin nashi kamar wata biyu da wani abu na yi saman shi ina yin shi sunan motar ta taken da na sa mata generation cani duk abin da motar nan take yi ita ma tana yi wannan motar essence ne take sha litir 4.5 da rabi ne nike zuba mata ya kai ni kwana biyu ina yawo a cikin gari madan binta madu da ke tamkar uwa zuwa ga wannan matashi ta tofa albarkacin bakinta kamar haka yaro ne alhamdulillah allah ba shi fasa'an shi da wari yana nan dai cikin karce hakanan baya da abin yi don kuma muna ganin su hakanan an tambaye mu yara wanda ba su da abin yi sana'a hakanan a bada a yi musu horo aikin hannu a cikin irin wannan vagakin ne muka ba da su muka shi suka samu formation shi don ka sai formation kin sudur wannan formation kin tashi ta bada furwi kinta inda yau gashi nan tare da fasa'a shi ya yi amfani da farmasan shi ya yi amfani da fasa'a shi ya kera mota daidai gwargwado motar nan kuma abin mamaki ta kumshi kowane irin material rula dai fata na ni dai ya samu goyon baya a kama mishi ya ci gaba tunda yana da guri da yawa yau wannan abun abun alfahari ne a ci a difa ne aka samu matashi mai yin wannan ganin yanayin yadda matasa suke wahala da irin rishin abin yi a zabne kaga matasa nawa gare shi za su koyi abubuwa in aka karo mishi matasa wanda zai ma farmasiyon shi da kan shi ma ai alhamdulillah abin da za mu hudu a difa yawa gare shi domin dai ci gaba da nuna tashi hazaka jashi kore na sa ran kera wasu motoci masu ingancin gaske wannan kuma don kawo sauki cikin harkokin zuwa da zawa a nan cikin lardun difa har ma kasar mu gaba daya inda ranar jiya shugaban kasan shugaban majalisar koli ta cnsp general brigade chani abdurrahman ya sa hannu akan wani kuduri na nada shugaban kotun koli ta shari'a kurdeta a takaice ta haka ne aka nada malam abdu dangaladima a matsayin shugaban kotun kolin ta shari'a kurdeta daga bisani kuma shugaban kasan ya sa hannu akan waɗansu kudurorin domin nada sauran mambobin ita wannan babbar hukuma mai kula da harkokin shari'a a cikin ƙasan nan daga nasu bangare shugaban gwamnatin kasar nan prime minister ali muhammad lamin zen ya isa kasar saudiya dangane da wata ziyarar aiki lokacin da ya isa riyad babban birnin kasar ta saudiya ali muhammad lamin zen ya samu kyakkyawan tarbe daga wajen mahukuntan kasar ta saudiya shi dai ali muhammad lamin zen ya je kasar ta saudiya ne domin halartar wani taron koli tsakanin shugabannin ko kuma hukumomin koli na kasar ta saudiya da kuma shugabannin nahiyar afirka shi dai wannan taro zai tattauna ne akan maganar tattalin arziki tsakanin kasashen na afirka da kuma kasar ta saudiya ma'ana za a duba yadda za a yi a inganta caudayya ta tattalin arziki tsakanin kasar ta saudiya da kuma kasashen nahiyar ta afirka asusun nan na ceton kasa na ci gaba da samun gudunmuwa daga wajen wasu 'yan kasa ko dai ta fannin kudi ko kuma ta fannin wasu kadarori ga bizu bubakar dauke da karin bayani dangane da taimakon da ya shigo hannu a ranar nan ta yau e lalle a yau alhamis shugabar kwamitin zartarwa ta gidauniyar ceton ƙasa cewa da madam bara raki musa jarmakwai da mukarrabanta sun soma aikin na yau ne da wata ganawa da wakilan kungiyar ma'aikatan shari'a na ƙasar niger sinaj inda aka yi ma wakilan fashin baki a game da manufofin ita wannan gidauniyar da kuma tsarin tafiyar da aikinta madam manu maryama mamudu wakiliyar ma'aikatan shari'an a ƙarshen ganawar cewa ta yi mutanen komite na fond de solidarité nationale ya yi kiran mu don mu sasanta to daga cikin sasanta wannan mun ka ganda ya kamata a yi sabon wani sabon kwamiti wanda zai taron da mutanen justice da mutanen komite in duk lokacin da suka ɗauki wani takarda na cikin harkar aikinsu wanda yake danganta da aiki na justice sai a kiro mutanen justice in nan su gani mi cewa don su kawo su ma gudunmuwarsu cikin aikin nan daga nan sai aka karbi tawagar kungiyar nakasassu na jihar yamai da suka zo domin kawo tasu gudunmuwa tsabar kudi kimanin jika 320 ne suka bada in ji mai zama mai gizo shugaban kungiyar guragu na kwaritagi abun ga da ya kamu daɗi ne ya samun ka yi shi tunda abin da samun yi shi da ba a cawai don ka wadda kana gurmu ko makaho ko kuturu abin da ake yi na ƙasa ka ce ba ka sa kanka ciki saboda abun ga mun ji daɗin shi kuma ubangiji allah ya ƙara ƙarfafa wannan abin saboda yanzu mun zama uwa ɗaya uba ɗaya babu wani tacce tacce yanzu abun da mun kai ƙoƙari dukan mu dai sarakuna daga kwartagi lazare bukkoki basura haro banda tallage abiyaso rutu hilinge duka dai ko ina muka yi shawara muka zaka muka ce mu ma ba a bar mu baya ba niyya muka yi mu ma muka na mu gudawa muka ta mu kokari abun da muka haɗo muka kawo kuɗi jika ɗari tara lalle mun ji daɗi dan saboda mu ba mu cadan mu lebanta muna gajiyayi abun da jama'a 'yan kasa gai mu ma 'yan ƙasa na daidai da kowa cikin wannan ta akwai ɗiyanmu akwai ƙannanmu akwai jikokinmu ciki kenan ku mu ma sai mu ba da ƙarfin gwiwa ubangiji allah ba dare ba rana mu a cikin fatan ubangiji allah ya ɗaukaka ƙasanmu allah shi kare mu da ƙasanmu daga maƙiya duk wanda ce bai son ƙasar nijar ubangiji allah shi san inda ya kaɗa shi an kammala aikin na yau ne alhamis a wannan gidauniya ta ceton ƙasa da wata ganawa da aka yi da wakilan jami'an tsaron ƙasa inda suka zo domin jaddada goyon bayan su ga kwamitin zartarwa na ita wannan gidauniyar bisa ga shan kokarin da suke ci gaba da yi na tattaro kuɗaɗen zartar da aikin ceton ƙasa da tsaron lahiyar al'umma saboda tabbatar ma ƙasar mu Nijar cikakken 'yanci. Sabon taken ƙasa leonardo la patrie na ci gaba da samun karbuwa a wajen 'yan kasa musamman wajen yara 'yan makaranta inda za ka je suna rera ta ko dai a cikin makarantun ko a cikin gidajensu kai har ma a kan tituna abokin rayakin mu zulha gambo ta duba wannan magana inda suka zagaya a cikin wasu makarantun boko na nan birnin yamai ga kuma rahoton da ta hada mana. shi dai wannan sabon taken na ƙasar niger mai sunan lonar de la patrie ya zama babban misali na kishin ƙasa da son juna da ba a taɓa ganin irin shi ba saboda yara 'yan lakwal sun mai da himma kwarai da gaske na koyon shi da karanta shi abin da ya sa muka zagaya cikin wasu makarantun boko don mu ga yadda yara suka karbi wannan taken na koye ta ga wa'ansu abokina da suke yin ta can wurin gidanmu don waka tana da daɗi a kwan na koye shi ina son shi saboda na ga mutane suna nan ganin shantan shi ne ma ina so in yi shantan shi haka su ma shugabannin makarantun da mushanni sun yaba ma wannan sabon taken da masana suka tsaya suka shirya kuma suka tsara shi da matani mai ma'ana da yara suka zo da yawa cikinsu sun iya im wanda ba su iya ko mun koya musu mun samu wani takarda daga inspection don da shi muka eh, koya ma yara im national kun to ku gani da kanku abinda yara suke yi don ka yara waƙan nan in suna yi shi suna ji daɗi ma don ka waƙan nan kenan ba mu samu wani matsala mu koya musu wannan waka to wallahi ko da aka yi rantre yara masha Allah sun ka zo da imkinsu sun ka iya abunsu tun da gida sun ka iya abunsu ba a alakwal ba tun da gida ma suka iya abunsu masha Allah suna ji dai cikin gari kullun sahiya ana sa imkin cikin radio cikin television ko ina cikin gari inda duka wuce kana shi ana im suna likin don yara kanana ne suna zahin doka Allah ya ba su wannan basira suka doka sun iya yin shi wa'anda kuma suke da 'yan matsalolin wani wurare cikin imikin da suka zo ekol duk aka kama musu su ma suka iya suna yi tare da abokansu. Mu muku da cewa shi wannan sabon taken mai suna Lunar de la Patrie da manyan masana suka irkira shi. Majalisar Dokoki ta amince da shi ne a ranar 22 ga watan Yuni da ya gabata. Kawo yanzu banda yara 'yan makaranta 'yan ƙasa da dama suna alfahari da wannan taken. Wata kungiyar farar hula Muwaden a takaice ta fitar da sanarwa inda musamman ta ja hankalin hukumomin kasar nan akan abubuwan da ya kamata a ce an mayar da hankali akan su don inganta rayuwar 'yan kasa. Ga daya daga cikin shugabannin wannan kungiya ta Muwaden da karin bayani akan abubuwan da wannan sanarwa ta su ta kunsa. Fannin zamantakewa don ku muna fatan gwamnatin CNSP su fito da dabaru don ku na sauƙaƙa mutane kuncin da suke ciki dalilin takunkuman da sai da yawo ta samu su eh, ko a raba ma marasa karfi abinci ko kuma a ba da kuɗi ko kuma in ce aikin ba ni shiri in baka manda babin anubazaranci kowa sani a ƙasar na anubazaranci ya yi katutu don haka gwamnati ya kamata ɗauki mataki na yaƙar wannan gunyar ɗabi'a da fannin tsaro muna fatan eh, wani karfafa matakan da ta dauka na tsaron kasa muna fatan kuma a tura sojoji a kasan nan ko'ina a cikin kananan gundumomi saboda a karfafa tsaro ta kowane fanni sabbin hukumomin kasar nan karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban majalisar koli ta cnsp general brigad chani abdurrahman na ci gaba da samun haɗin kai da goyon bayan 'yan kasa ko a ranar yau kungiyar 'yan makaranta usn ta fitar da sanarwa inda musamman ta kawo goyon bayan ta ga sabbin mahukuntan kasar nan musamman ire-iren manufofi na alheri da suka sa gaba ga ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ya yi wa manema labarai da farko dai muna jinjina ma shugabannin makarantar mu na nyamai wato sindika ta iskular na niger da kungiya ta faran da live eh, da ville de nyame da guvernora da yau dalilin su an samu an ɗauki iko an ɗauki sabo hanya ta kai yanzu rantare mun yi ta cikin lami lahiya babu wani rigya babu wani problem saboda shine yau muka huto dukkanin 'yan makaranta na lakol na birnin yamai da yara da manya mu zo mu nuna goyon bayan mu zuwa sai nsp amma alhamdulillah yanzu wanga lokaci da ka ɗauka na hidda mu cikin wanga halin halin kakanikai vraiment mun gode ma Allah muna jin daɗi bisa wannan tayya muna kira kuma ga shugabannin da suka ɗauki wannan transition da cewa su san da an ba su wari ne saboda su su yi gyara ba wai da su su samu wuri zama bane no no an ba ku iko ne kun ɗauki iko saboda kun ga kurakurai yanzu da kirele condition ku duwar da za ku yi duk kurakurai da an samu a gyara su wajen karatu wajen likita wajen ruwa da huta duk inda da wani kuskure budan ma muna kira da wannan kungiya ta CNSP da ta ɗauki wannan kudirin za ta gyara Niger muna kira ga su gyara wannan duka kurakuri muna kira kuma ga sai da yawo ta sa muna wani ambargo da wani tashin hankali Niger mu ba wanda ba mu gani ba Nijeriya mu da Afrika mu da Nuwar babu abin da ba mu ji ba saboda haka mu ba abin da zai ba mu tsoro Allah na tare da mu yau gobe kullum muna cikin addu'a muna cikin addu'a addu'a mu ita ce maganin mu yau dai Niger kowa haka zalika dangane da wannan magana ta kawo goyon baya ga sabbin mahukuntan kasar nan al'ummar garin gidimuni a jihar da magaram ita ma ta fito domin bayyana goyon bayan nata hadiza yakuba ta aiko mana da wannan rahoto domin karin bayani daga can zandayar shagulgullan sun fara ne da karatu tare da sabka ta alkur'ani mai girma da malamai da limamai na gidimuni da kewaye suka shirya da ya haɗa a dokacin al'umma musulmi inda aka samu halartar hukumomi na barki da na gargajiya inda aka yi addu'a ga ƙasarmu ta zamna lahiya samun kwanciyar hankali da tsaro su inganta a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar bayan haka a ƙarƙashin jagorancin wani kwamitin da al'umma garin suka girka sun yi amfani da wannan dama don fitar da sanarwa ta kawo goyon bayan su ga komitin oli na ceton ƙasa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa abdurrahman chani gama kaɗan daga cikin wato abin da sanarwar ta kumsa. Al'ummar Gidimuni gaba ɗayanta tana goyon bayan shugaban CNSP General Abdulrahman Shani. Sannan muna fatan wannan CNSP Allah ya taimaka ya nemi haɗa kan 'yan ƙasa sannan kuma ya ƙarfafa matakan tsaro. Muna nema kuma ita kanta wannan ƙungiya ta da yawo ta yi ƙoƙari da gaugawa wannan ƙudurin nata ta dakatar da shi. haka zalika a yi ƙoƙari a yaƙi duk wani hali na cin hanci da rashawa sai kuma muna fata duk waɗanda za mu hulɗa da su 'yan afirka ne ko 'yan ƙasashen waje ne to ya zan hulɗa ce ta muna mutunta juna kuma ta me zaka samu mi zan samu haka zalika muna fatan alkhairi kuma muna marhaba da wannan haɗin da ake so a yi na tsakanin ƙasashen nan guda uku na sahel niger mali burkina faso muna fatan hada wasu ƙasashe daban a lokacin da ya ɗauki magana prefe na departamentin da magaramta kaya ya yi amfani da wannan dama inda da farko ya kai saƙon gaisuwa na shugaban ƙasa shugaban kwamitin koli general de brigade abdurrahman chani zuwa ga al'umma garin gidimuni kamar haka gaba gare ni na gani na gode kuma ni ma ina gai eh. ko kuwa yanzu ya fara ba kare ba mm. kusan muita addu'a muita karatu mm. muita roko Allah Allah ya raba mu da inimi na ƙasa ku a wuri guda ku kama juna eh, kan ku yi bambanci kowa namu ne Niger ne gaba ku bari har Niger ya samu kanshi mm. kowa ya samu kanshi sannan mu dai mun yi sobegar la patrie wanda bai da inkin kashi mm. ina ga dama kwanci gida to ku fata Allah ya ba su sa'a Allah ya ba CNSP sa'a a ƙarshe mu bayyana muku da cewa daga nasu waje mai martaba sarkin Gidimuni da magajin gari na Gidimuni da wakilin kungiyoyi na Gidimuni dukkan su ɗaya bayan ɗaya sun ɗauki magana inda suka kai godiya zuwa ga prefe na departamentin da magaramta kaya kuma suka yi amfani da wannan dama inda suka bayyana mishi cewa da ya aika sakon gaisuwarsu da na jama'ar garin kidmuni wajen magabata na koli a sahun gaba shugaban kwamitin koli na ceton kasa general de brigade da abdurrahman chani shugaban kasa da prime minister ali muhammad lamin zen duk dai game da wannan magana ta kawo goyon baya ga sabbin mahukuntan kasar nan al'ummar garin da bira gundumar ma da rumfa a jihar maradi ita ma ba a barta a baya ba domin kuwa ta fito ta bayyana goyon bayan nata ga rahoton da wakilanmu na jihar ta maradi suka aiko mana domin karin bayani garin dabira gari ne da ke iyaka da ƙasa makwabciya najeriya a tazarar mitar hamsin da iyakar gari ne da ya sha asarar dabbobi da ɗaukar mutane domin samun kuɗin fansa daga shirin 'yan kidnapping. To amma a cewar al'ummar garin tun da sojojin ƙasar nan suka karɓi mulki komi ya lafa abin da ya sa al'ummar garin a cikin murna farin ciki annashuwa da nishaɗi kaɗe-kaɗe da rairaye suka tsara wani taron gangami na kawo goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa a wannan taron gangamin nuna goyon baya ga senespe ya sami halartar shugaban gundumar madarunfa kaftan abdu isuhu da makarban shi da sauran 'yan uwa na garuruwa makwabta a cikin jobansu na barka da zuwa mai garin dabira malam musa da mai kanwanin iyalwa malam magaji tashiko kowane bayan gaisuwa ga shugaban gundumar madarin da tawagar da ke mara mishi baya da kuma shugabanni na jami'an tsaro na gunduma sun isar da godiyarsu ga kwamitin tsara wannan taro mai mahimmanci a nashi bangare shugaban kwamitin tsara taron malam yahuza rabiu ya bayyana dalilansu na kiran taron mun fahimci wannan babban kwamandan askarawan nijar mai kishin kasar da ne shi wannan mulki duk wanda ya jaya da shi to ya jaya da allah muka ba da goyon ba ɗari bisa ɗari da an ce an samu mulkin kai muka rasa ina mulkin kai Allah ya taimake mu da wannan babban kwamandan askarawa Niger Abdulrahman Chani da taimakon Allah Niger ƙasar mu ce kuma ta gado mu mun ɗauki alƙawari Niger ko mutuwa muna nan inda muke inda Allah zai alƙalanci ƙasar nan za a ba talaka alƙalanci kasar nan to ba mu yarda ba shekara 30 za shi muna nan ga wurin mu lalle muna bakin farantar a ce muna bakin iyaka idan muka samu matakan tsaro ba wasa bismillah mun gode ma Allah Lokacin da yake jawabin karɓar sanarwar goyon bayan al'ummar Dabira, shugaban gundumar Madarunfa Kaftan Abdi Isuhu ya soma da isar da gaisuwar shugaban Kasa da mambobin kwamitin ceton Kasa sannan ya yi godiya ga mambobin kwamitin Kaftan Abdi Isuhu ya ja hankalin al'umma bisa haɗin kai kiyaye rikita tsakanin manoma da makiyaya sannan da kasancewar al'umma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin samar ma Nijar cikakken yanci. Amma salamu alaikum mun gode da taron da kuke yi. Akwai gaisuwa Sanis Bay da President Chishi General Adraman Chani. Muna goyon baya ya duku bisa taron wannan da kuke yi. Kun gane da Nijar wannan namu ne. Kenan ba mai zo hidda musu wala wannan ba mu ba. Kun gode ma mutane haɗin kai yana kare komi da komi ina shi hankali mutane manoma da macaya da abin da ya faru danja wannan ba mu so mu kare gane shi ba mu so mu ji shi kuma in allah yarda muna da mataci bisa wannan saboda abu wanda bai kai bai kawo ba a rasa ran mutane ai maka barna akwai hanyar da ya kamata ka bi a haɗa baka cika. ci gaba da gwagwarmaya addu'o'i haɗa kai kishin ƙasa wannan ita ce hanya mafi a'ala wajen samun ma Nijar cikakken 'yancinta. a jihar tawa game da shirye-shiryen da ake yi na halartar kwamɓala kokowar gargajiya karo na 44 da za a yi shekarar bana a garin agadas an so matan da rairaye don tantance 'yan kokowar da za su wakilci jihar ta tawa a wannan kwamɓala abdurrahman isaka ya yi da rahoto daga can tawa ɗimbin al'umma ne na gundumomi daban-daban guda goma na jihar tawa banda tiliya da tasara sun ka halarci wannan tankaɗe da rere na 'yan kokowar gargajiya domin hidda zakarun 'yan kokowa waɗanda za su wakilci jihar tawa kokowacin takobi da za a idan allah kai mu karo na 44 a jihar agades a wurin buɗin wannan tankaɗe da rere na 'yan kokowa mai martaba sarkin gunduman madawa alhaji maniru magaji rogo ya yi nashi jawabi kam haka lalle mun yi murna kwarai da an ka ba mu wagga dama cikin wanga lokaci don mu gudanar da wanga zaɓe da za a yi na bana muna kai godiya da duka wa'anda dai sun ka ba da ƙarfin gwiwa ma da ta samu wannan matsayin sai dai kamar yadda sun ka ce lalle sai a yi ta hankuri don an ka ce lalle abu yan yayi yawa don sai dai a ce a yi hankuri duka kurakuran da an ka gani ciki sai a yi hankuri da su daga nashi wajen shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta jihar tawa alhaji sha'ibu dodo ya yi nashi tsokaci yana mai cewa muna matukar godiya da gunduman madawa ta karbe mu saboda zazzagen da za mu yi na mu ɗauki 'yan kokowa na jihar tawa lalle sarki na gobe ya hudu magana duk iri-iri waɗanda nake iya niyyar yi na jan hankalin jama'a kun shi dai koken mutane ga da waya bisa gare ku tun wurin renon technique na gai abun da arishin sa'a mu guda ne gardama hwada tsegumi mina hikici shi ne ka hana muna mukai mun yi mun doka takobi mun yi doka takobi amma in mun ka gama kanmu mutanen jahaltawa gaba ɗaya suna yi muna addu'o'i to wallahi sai mun zo da takobi mu tuna ma al'umma da cewa gwamnan jihar tawa kononal major umaru Tawai da shugaban gunduman madawa da magajin gari da sauran hukumomi gaba daya sun yi murna da farin ciki sosai da an ka zaɓi gunduman madawa domin yin wannan tankaɗe da rere na 'yan kokowa magabata sun yi kira ga dukkan al'ummar jihar tawa maza da mata masu hannu da shuni kowa ya sa gudunmawa ta don ganin wannan takobin ya isu nan jihar saboda jihar dai na da ɗimbin tarihi game da kokowar galgajiya domin nan na an ka dasa cibiyarta shekara 1975 tana da takobi guda goma da ɗan galadima guda goma sha biyu. haka zalika a ya maima an so matankadai da rairayen domin zaben yan kokowa da za su wakilci jihar a kwamfala kokowa karo na 44 da za a yi a garin agadas shekara bana idan allah yarda ga daya daga cikin masu ruwa da tsaki dangane da wannan tankadai da rairayen da karin bayani dangane da halin da ake ciki anan nan birnin yamai din normal ma yan kokowa goma sha ɗaya ne na yawa guda da na kwamfala cup eh, sabir national goma amma wanda za su kamar delegation mutum hamsin da uku ne wanda za su yi tarin yamai su ta yi a gades da albitarkin da komi da komi da mutum hamsin da uku ne muna fatan muka taimaka ta kobin yamai da yarda allah in allah yarda shi muke fata allah ya ba mu wannan sa'a bukawa ta kobin yamai cikin region ne mu ma a san dai muna cikin mazaje muna roƙon allah ne wannan allah ya ba mu wannan sa'a ko dai ba mu samu takobi ba tunda dai ana saɗa zumunta mun taimun ga juna mun san juna shi ma wani alheri ne ga ƙasa kenan kaga dan dan mai yata ya dan agadez wani babban alheri ne kuma na fata ga Allah da yasa su su ga da muka suka zo muna zato ba a koko ga kaga sun tsaya tsayin daka suka ce a tunda zumuntaka ce ake yi kenan kokowa nan bai kamata a bar ta baya ba duk da yan kasa na son kokowa har kasashen waje ma an suka ji ana kokowa Niger kowa bisa rayuwar sheke bisa talin sheke to kaga fata da muke Allah sa kowa da Allah kai shi a tai lahiya a dawo lahiya